Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 12 ga watan Nuwamba shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanin labarai. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce sanarwar da Rasha ta bayar a wannan makon ta ficewa daga kason wata babbar alama ce a fili na irin wahalhalun da dakarun Rashar ke fuskanta a yankin gabar kogin Dnipro na kasar Ukraine. Hukumar bada tallafin abinci ta duniya ta ya gargadin cewa za a tilasta mata dakatar da bayar da tallafin abinci ga mutane miliyan ɗaya da yaƙi ya raba da muhallansu a Mozambique. har ya zuwa yammacin jiya juma'a ba a kai ga tantance rinjayen majalisar dattawan amurka ba to amma nasarar da dan majalisar mai ci sanata mark kelly ya samu a arizona ta daidaice jam'iyyun republican da democrat a yawan kujeru kanin labaran kenan to a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa headquarter 'yan sandan najeriya ta ce jami'anta sun cafke 'yan dabar da suka kai harin da ya kone ofisoshin zaɓe a jihohin ogun da osun rundunar sojin najeriya ta kaddamar da wani atisayi da ta sanya wa suna mugun bugu da nufin ci gaba da fatattakar 'yan bindigar da suka addabi yankuna da dama na kasar bayan nan kuma muna tafa da rahoto kan yadda 'yan najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan hukuncin da wata kotun majistri ta yanke wasu matasa 'yan tiktok a jihar kano kamar kowane yammacin rana asabar yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda babu yakub makeri ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin rayun masu saurare amma yin sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a yau asabar a cikin rahoton ta na yau da kullum kan mamayar da rasha ta kai wa ukraine cewa sanarwar da rashar ta bayar a wannan makon na ficewa daga kason wata babbar alama ce a fili na irin wahalhalun da dakarun rashar ke fuskanta a yankin gabar kogin nipro a cikin rahoton tsaron na sirri da aka wallafa a shafin twitter ma'aikatar ta ce yayin da janyewar ta biyo bayan kwanaki biyu kacal da ba da sanarwar hakan na nufin mai yiwuwa ma tuni an soma hada-hadar janyewar tun daga ranar 22 ga watan oktoban wannan shekara ta 2022 sadda shugabannin da rasha ta nada kason suka gargaɗi fararen hula da su fice daga birnin rahoton na birtaniya ya ce akwai babbar alamar cewa an soma kwashe kayan yaƙi da kuma sojoji a cikin shigar fararen hula tare da haɗin gwiwar fararen hula dubu tamanin da aka bayyana kwashewa a 'yan makonnin baya-bayan nan rahoton ya ci gaba da cewa akwai alamun ukraine ta sake karɓe iko da manyan yankunan kason a gabar kogin nipro haka kuma yanzu dakarunta ne ke iko da birnin kason kansa shugaban amurka joe biden ya yi balaguro zuwa cambodia a ƙarshen makon nan domin ganawa da shugabannin kasashen kudu maso gabas da gabashin asiya a yayin da yankin yake fuskantar kazancewar tashe-tashen hankali a myanmar da kuma ci gaba da karuwar barazana daga koriya ta arewa shugaban kasar zai yi amfani da damar ziyarar domin tattaunawa kan yadda za a yi aikin haɗin gwiwa na kud da kud domin ci gaba da matsin lamba ga gwamnatin kama karya ta mulkin soji a nepi yayin da suke ci gaba da ɗaukar matakan danniya da zaluntar 'yan ƙasar. da kuma ƙara nisantar da ƙasar daga tsarin demokuraɗiyya da take a kai kafin juyin mulkin a maimakon matsowa da ita kamar yadda jake sullivan mai ba da shawara kan lamuran tsaro na amurka ya faɗawa manema labarai a cikin jirgin shugaban ƙasa akan hanyar zuwa phnom pen a jiya asabar yana mai nuni da juyin mulkin soji na watan fabrairun shekara ta 2021 a myanmar Biden ya sauka da sanyin safiyar yau Asabar bayan 'yar gajeruwar ziyara a Sham al-Sheikh a kasar Masar domin taron yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fi sani da COP27. Hukumar bada tallafin abinci ta duniya ta gargaɗin cewa za a tilasta mata dakatar da bayar da tallafin abinci ga mutane miliyan ɗaya da yaƙi ya raba da muhallansu a yankin Cabo Delgado da yaƙi ya ɗaiɗaita a Mozambique muddin ba a samar da kuɗaɗe ba. Hukumar ta abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za a yanke bada tallafin a watan fabrairu idan ba ta yi gaggawar samun kuɗi dala amurka miliyan hamsin da bakwai ba watan fabrairu shine makurar rani a mozambique sa'ad da kayan abinci suka fi karanci haka kuma a cikin watan ne kasar take cikin kakar iska mai tsanani wanda shine lokaci mafi hatsari da muni daraktar hukumar a mozambique antonella de aprile ta ce idan babu tallafin mutane miliyan ɗaya da yaƙi ya ɗaiɗaita za su fuskanci tsananin yunwa ta ce wannan matsala ta rashin samar da kuɗaɗe ba sabon abu ba ne ta soma ne tun lokaci mai tsawo da ya gabata ta ce muna ba da rabin tallafin ne tun daga watan afrilun shekara ta 2022 saboda karancin kuɗaɗe da karuwar bukata saboda haka wannan na nufin waɗannan iyalai da yaƙi ya shafa suna samun ƙasa da kashi 40 cikin 100 na tallafin da suke bukata. jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu fara kawo muku rahotonmu na farko inda headquarter 'yan sandan najeriya ta ce jami'an ta sun cafke 'yan dabar da suka kai harin da ya kone ofisoshin zaɓe a jihohin ogun da osun daga abuja Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani. Biyo bayan farmaki da wasu 'yan daba suka kai tare da kone ofishin hukumar zaɓe a jihohin ogun da oshun hedikwatar 'yan sandan najeriya ta ce ta tafke waɗanda ake zargi da tafka wannan aika-aika su janar na 'yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali ba ke cewa biyo bayan abin da ya faru yanzu an cafke waɗanda ake zargi kuma an yi bincike kuma za a gurbanar da su a gaban kotu da ita ce za a gaggauta yanke musu hukunci don zama izina sannan hakan ya rage yadda ake tafkata bargaza shi ma mai baiwa shugaban najeriya shawara kan sha'anin tsaron kasa major general baba gana manguno ya ja kunnan duk masu gigiwar haddasa rudani yayin babban zaben da za a yi shekara mai kamawa those people who have gangsters working for them I want to send a very, very clear warning. A categorical unequivocal warning. ba da shawara kan sha'anin tsaro janar baba ganin manguno mai ritaya kenan ke aikewa da sakon gargadi ga duk masu yunkurin yin zagon kasa da yankan zagin su cewa ba tare da wani dogon turanci ba wanda aka samu da yin zagon kasa ga harkar tsaro ba tare da la'akari da koma wace jam'iyya mutum yake ba tabbas zai yaba wa aya zaki. You will be visited with Yanzu da ya rage saura watanni hudu a gudanar da babban zaɓe na ƙasa a Najeriya. Ana ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro ta hanyar kai farmaki a tarukan siyasa da ma ofisoshin hukumar zaɓe da ma su kansu jami'an tsaron. A cewar wani ƙwararren lauya a Najeriya, barista Sunday Joshua wugira akwai buƙatar 'yan Najeriya su jajirce don tabbatar da samun sahihin zaɓe mai inganci. Da yanayin da kasan nan take tafiya lamarin da muka ga kanmu a ciki ka ji yau an je an kai wa farmaki ma ofishin hukumar zaɓe kai ma hukumar 'yan sanda hari wasu sun fita kamfen a je a kai musu farmaki ba na son in ce ina da tsoro ko kuma ina kwankwanton ba za a yi zaɓe ba za a yi zaɓe wannan amma wace irin zaɓe za a yi kuma a cikin wace yanayi to wannan ita ce abun tsoro kuma 'yan najeriya ya kamata lokaci ya yi da duk yadda za a ruɗa mu duk yadda za a tsorata mu duk yadda za a sa mutane su guje wa zaɓe domin a cimma wata manufa lokaci ya yi da mu karan kanmu za mu ce ko ana ha maza ana ha mata a fito a zo a yi zaɓen nan akwai wayanda su tune sun fahimci kan cewa a cikin tashin hankali nan ne za su iya cin zaɓe. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga murtala da ci gaban labaran duniya. Ɗaruruwan 'yan ƙasar Iran sun yi maci a tituna a kudu maso gabashin lardin Sistan Balochistan a jiya Juma'a. domin tunawa da gwagwarmayar ranar 30 ga watan satumba da aka yi wa lakabi da juma'a mai tattare da zubar da jini hotunan bidiyo da aka tura wa sashen fashiya na muryar amurka sun nuna masu zanga-zanga suna maci a zahidan babban birnin lardin sun kuma nuna masu zanga-zangar a birnin kashi suna rera taken la'ana ga khamenei da la'ana ga ɗan kama karya suna nufin shugaban koli na iran ayatollah ali khamenei akwai kuma wasu rahotannin gudanar da zanga-zangar ta jiya juma'a a biranen chabahar da rask da fishkin da kuma iran shar masu zanga-zangar na nuna bacin ransu kan musgunawar 'yan sanda kan masu zanga-zanga a yankin a baya-bayan nan jami'an tsaro sun kashe akalla masu zanga-zanga 66 a zahidan a ranar 30 ga watan satumba a cewar kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international masu zanga-zangar dai sun hau tituna ne sakamakon zargin cewa wani jami'in 'yan sanda ya yi wa wata karamar yarinya fyaɗe ya zuwa yammacin jiya juma'a ba a kai ga tantance rinjayen majalisar dattawan amurka ba to amma nasarar da dan majalisar mai ci sanata mckelly ya samu a arizona ta daidaice jam'iyyun republican da democrats a yawan kujeru 49 kowannensu jami'an zaɓe a yammacin nevada sun ce fafatawar a can ta yi zafi sosai a jiya juma'a inda 'yar takarar jam'iyyar democrat sanata catherine cortez masto take kan gaban abokin karawarta na republican adam lasalt idan cortez masto ta yi nasara jam'iyyar democrat za ta sami rinjaye a majalisar dattawan ba tare da la'akari da sakamakon zaben jojiya da ba a kai ga bayyanawa ba domin kuwa mataimakiyar shugaban kasa kamala harris 'yar democrat za ta kada kuri'ar da gardama a majalisar dattawan mai wakilai ɗari kwanaki bayan da amurkawa suka kada kuri'a a ranar talata har yanzu babu hakikani kan rinjayen majalisun dokokin biyu na majalisar dattawa da na wakilai yayin da har yanzu ba a kai ga aikewa da sakamakon ƙuri'u na ƙarshe ba a gundumomi da dama musamman a jihohin yammaci za a gudanar da zagaye na biyu na zaben raba gardama na georgia tsakanin sanatar rafael warnock na jam'iyyar democrat da abokin karawarsa na republican tsohon dan wasan kwallon kafa harshen walker gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake rahotannin rahotanninmu. Rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wani atisayi da ta sanya wa suna mugun bugu da nufin ci gaba da fatattakar 'yan bindiga da suka addabi yankuna da dama na kasar. Ga rahoton da wakilinmu Mustapha Nasir tsari ya aiko mana. Rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wani atisaye da ta sanya ma suna mugun bugu. da nufin ci gaba da fatattakar 'yan bindiga da suka addabi yankuna da dama na Najeriya. rundunar sojin dai ta ce miyagun da sauran wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba su da wurin buya a ƙasar da yake ƙaddamar da wannan atisaye a dajin horar da sojoji na barikin sojojin da ke kwantagora ta jihar niger shugaban rundunar sojin ƙasa na najeriya laftanar janar faruk yahaya ya ci atisayen ya haɗa dukkanin makarantun horar da sojoji da ke fadin Najeriya kamar yadda ya yi ƙarin bayani. E wato wannan ah, atisayen da aka yi wanda muka ce ma exile mugun bugu wato dukkanin makarantun koyar da aikin soja na soja misali a ce na masu infantry da artillery da kowa da kowa koyi suna koyar da ɗaliban ana kwasa kwatai ko shi a gure to abin da muka shirya shine ƙarshen shekara dukkanin su waɗannan makarantun ne duk waɗanda suka je waɗannan kwasa ko sojoji ko ofisoshi duk a haɗa su wuri guda wani an kai a nan so da a yi atisaye tare kaga in an yi haka kowa zai san aikin shi ya san inda aikin shi ya shafi aikin wani in an haɗa tare ana ta yi haka kowa zai ƙara ƙwarewa ya zan in an haɗa shi da wani wanda ya kamata ya kawo a tsarin baya zai kawo da kyau Shugaban sojojin ƙasar ta Najeriya, Janar Faruk Yahaya, ya ce wannan atisaye ba a nan zai tsaya ba, domin kuwa za a ci gaba da shi a kowace shekara idan Allah ya yarda. Kuma da yarda Allah wannan shi na fari, amma duk shekara dukkanin makarantun nan soja a suka je kwasa kusa gudun nan zamu mu ƙare. Kaga in an yi haka za a ci gaba da ƙara samun ƙwarewa sannan in an haɗa ƙarfi da ƙarfi in Allah ya so ba wani shawara da zai mu. To gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta yi maraba da wannan atisaye kuma za ta baiwa sojojin haɗin kai ɗari bisa ɗari domin ganin an gudanar da shi cikin nasara. kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani. Ah, abin da muke a gwamnatance gwamnatin jihar Niger a kowane lokaci ah, tana sane da irin wayannan atisaye tunda yake a kowane lokaci ana zama da jama'an tsaro kuma ana samun bayanai na uku iyaka kawai a jawo hankalin mutane musamman ƙauyuka da ke nan inda ake aktisaya domin kada su yi wani fargaba. to kana ga wannan zai dan yi kawo taimakawa wajen kawar da wayannan miyagu da suka addabi wayannan yankuna dama? Eh to ai dama haka abin yake dama irin atisaye din duk lokacin da aka ce ana atisaye kuma ka san suna yin shi cikin daji ne. Hmm. Kuma dajin dama nan ne maboyan wayannan yan ta'adda dan ma suna da wani manufa ne to na tabbata za su bar wannan daji. Fata dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu a yaƙi da waɗannan yan ta'adda da suka gallabi jama'a na tsawon shekaru. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da hukuncin bulala da shara da wata kotun Majistare a Kano ta yankewa wasu matasa waɗanda suka amsa laifin Batanci ga gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje a kafar sada zumunci ta TikTok. Yanzu haka dai masana dokoki na ganin lokaci yayi da Majalisar Dokokin Najeriya za ta samar da doka ta musamman a kan ta'ammali da kafofin sadarwa na sada zumunci Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani. A ranar Litinin ɗin da ta gabata ne kotun majistiran Kano da ke noman slan karkashin jagorancin mai shari'a Aminu Gabari ta samu Mubarak Muhammad Bala da Naziru Muhammad da laifin amfani da kafa TikTok wajen aikata wannan laifi. Al'amarin da ya sanya ta yanke musu hukuncin bulala ashirin kowannensu tare da taron naira dubu goma kowanne kana kuma da share harabar kotun tsawon kwanaki talatin masu zuwa. kamata duk wani shugaba ya kamata a dinga bashi girman sabi dace a dinga irin wannan abubuwan da suke ba gaskiya bai dace ba gaba daya gashi an yanke hukunci ma sun tafi gidan birsin ga kuma shara da aka basu ga bulala da za a musu hakan ma ai za a koyi darasi gaskiya wannan hukunci ya yi daidai saboda dama dai gaskiya ga tarbiyya mata addinin musulunci bai kamata ma a ce mutum ya bata wani wani ba ma ballantana a ce shugabanka kuma wannan hanya ma an kirkire ta ne domin wayar da kan al'umma domin sada zumunci da yin abubuwa wanda ya kamata wasu 'yan najeriya kenan suke furta albarkacin bakin su dangane da wannan lamari dr musa abdullahi sufi na cikin waɗanda suka yi shuhura wajen rubuce-rubuce a kafar sada zumunta ta zamani waɗanda ake kira social media influencers ya yi ƙarin bayani dangane da ƙoƙarin da suke wajen jan hankalin matasa game da amfani da wannan kafa ta hanyar da ta dace. Shi sa ga cewa ba ma bari ah, ah, irin abu na siyasa ya shiga cewa yau ka ji an ce ai kana nuna cewa kai wane kake kiri-kiri ko kuma a idan ma kana yin wanan nan maimakon ka nuna cewa ai wane yana da kamala na a'a sai ka mai da karfin kai koma kana cin mutuncin wani wanda yake shine watakila suke opposition ko ah, yan takara da ciwon wancan da mukan yi amfani amfani da wannan kuma misali duk sanda muka ga wani malami yana wani jajircewa na kawo wani ci gaba a kasar da kuma duniya baki ɗaya musamman kaga kamar ni a cikin rubuce-rubuce na zaka ga ina yawan magana akan Sheikh Fantami Sheikh Fantami kaga shehun malami ne almajiri ne wanda kuma yanzu duniya ma magana shi take akan abin da ya shafi kafar sadarwa ta zamani ya kawo abubuwa da dama da kasashen duniya ma suna kwaikwayo tuni dai ma'abuta shari'a da dokokin kasa ke ganin cewa lokaci yayi da majalisar dokokin Najeriya ya kamata ta samar da wata doka ta musamman kan amfani da kafar sada zumunta ta zamani la'akari da yadda 'yan kasar suka rungume ta ka'in da na'in musamman ma matasan cikinsu. ita harkar wannan ta social media har yanzu ba a yi wata doka ko kuma a ce sabuwar doka da za ta dace da harkar social media din nan da ake ba ba a yi ba wanda kuma ana tsananin bukatarta a san wane idan ya hau social media me zai iya faɗa ya zama na cewa wannan entertainment ne wannan social interaction ne a wannan defamation ne a'a wannan level ne kayi levelin ɗin karakta din wani babu wannan har yanzu da tsofaffin dokokin nan na criminal procedure code da kuma penal code ake amfani wajen ganin cewar menene defamation menene label wanda ya kamata a ce akwai sababbin dokoki wanda za su dace da zamani wanda kuma har yanzu ba mu da shi barista amina umar hussein kenan ta kungiyar lauyoyi mata ta najeriya mahmud ibrahim kuri muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kuri kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. A tafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. kiran a dawo lafiya a yau ya tattauna ne da shugaban hukumar road safety na jihar Ogun da ke kudu maso yammacin Najeriya akan wasu muhimman batutuwa game da ayyukan road safety mai alhakin kiyaye kai mu ababen hawa a Najeriya. wakilin mu hassan umar tambuwal ya fara masa tambaya ne ko waɗanne irin ka'idoji ne direba ya kamata ya cika su kafin ma a bashi lasin tuki a najeriya sai dai shugaban ya fara ne da bayyana kansa kamar haka to masha Allah farko dai sunana ahmed umar yaldu sector commander kuma shugaban kiyaye hatsura na jihar ogun state a bekuta to ka'idodin suna da yawa na farko da ya kamar da dokar kasa ta tanada ba za a ba minor license ba wato wanda yake bai bai balaga ba eh to bayar da doka kasa ce kamar daga shekara 18 wanda yake ba lokacin ne mutum za a bashi katin zaɓe to ba daga wannan lokacin ne za a fara ba mutum izinin ya dan fara tafiya a hanya ta hanyar lasin din to shine na farko kuma ba wai kai tsaye bane a akwai ka'idodi da za a bi idan mutum na farko ne ya nemi lasin na farko akwai sai ya je makarantar koyon tukin mota ya je ya rijista wannan makarantar na tukin mota ba mallakin hukumar kiyaye hatsura ne amma dai hukumar kiyaye tsora take kula da kuma bibiyar da kuma sa ido akan abubuwan lamarin waɗannan makarantun ne kuma akwai abubuwa da aka tsara irin jadawali na koyarwa kuma bisa ilimi sosai aka tsara shi tare da hukumar ilimi ta ƙasa wato federal ministry of education da national council of education da dai sauransu da waɗansu e, hukumomi da ke da haƙƙin sa hannu a ciki da sanin su kuma da sa hannunsu aka tanadi wannan jadawalin na koyarwa kuma ciki yake ina abin da zai iya ce maka is very rich yana da yana da kyau sosai wannan jadawalin kuma idan aka bi shi din ka'ida wanda yake aiki mana musa ido muga ga eh, an bi shi din to lalle mutum zai samu horaswa sosai da samun wannan lasin din kamar bayan cika shekarun balaga na kamar bayan cika shekarun balaga na shekara goma sha takwas ga mutum kafin a bashi lasisi ana auna kamar kwakwalwa ko kuma a auna a gani cewa ko shi na da cikakken hankali shi wanda ke son a bashi lasisin tuki ok to baya cikin dai tsarin na cewa sai an auna hankalin mutum a gani amma dai a karshen horaswa din akwai jarabawa da ake yi mutane wanda suke neman wannan lasin din wanda cikinsu akwai tambayoyi waɗanda suka danganto da wannan abubuwan daga irin masu mutum ya za a gane cewa ya eh, to wanda ya kamata a bashi lasin koko kada a bashi lasin koko ya cancanta a bashi certificate na zuwa neman lasin din kuwa don sai in mutum ya ce wannan jarabobin wannan tambayoyin da aka yi mashi sannan za a bashi certificate kuma certificate din ba wai ta nuna cewa a'a ya mallaki lasin koko a zai iya tuki ba da wannan certificate din ne zai je nawo ya fara process na neman lasin din su wannan kamar da shine mataki na farko na neman wato wannan certificate ba lasin ne ba lasin ne na ainihi ba kenan a ba lasin ba ne amma dai kawai dai alama ce ta cewa e ga wannan eh, ya je makarantar koyon tukin mota kuma an mashi jaraba an gwada shi an ga cewa e ya ci ya san dokokin tuki kuma e ya iya mota to kuma ba wai kenan ba akwai abin da zai je sai VIO ya yi tasa shi saboda shi al'amari na na ba da lasin a Najeriya kamar haɗin gwiwa ne da hukumar mu ya kiyaye hatsura kenan da State Internal Revenue Services wato eh, hukumar tara haraji ta jiha da kuma su vio masu masu eh, testing din duba eh, to sai idan koda mutum ya je wanda makarantar koyon tukin mota din a yi jarabawa ya ci an aiko mai certificate daga can headquarters na su hatsura zai je ne kuma sai bio ya yi testin ɗine don bio ya testin ɗin shi ya tabbatar cewa eh lalle wannan ya iya mota bayan hudu wani test da wani koyon mota da menene da su can makarantar koyon tuki mota za su yi su bio su sai za su yi testin ɗin shi idan suka yi testin suka tabbata eh lalle wannan ya iya mota sai su sa hannu ga application form ɗin shi to sai ya zo da shi na wajen mu eh, wajen ya tsura ɗin kenan ofishin mu na buga lasin bayan ya je ya biya kuɗaɗen da doka ta da cewa a biya da haraji wanda lasin din da sauransu ba an tantance cewa a eh, biyan haka ne sai sai ba buga mashi wannan lasin din ba ba shi temporary lasin kahin na ainihin ya hito eh. dalilin da yasa kaji ina tambayar ko da ana auna kamar direbobi ana auna kwakwalwarsu a gane cewa suna cikakken hankali wani bi za ga wani ya kinkimo mota ba ji ba gani cikin jama'a ba tare la'akari da irin haɗuran da suke ciki ba wani ma ƙarshen ta ma zo yana ta babbanke mutane a cikin gari eto eh akan samu irin waɗannan eh, abubuwa suna faruwa amma idan muka kawo mutum ya yi irin wannan tukin gangancin to a gaskiya muna aika shi zuwa wajen duba kwakwalwa ce din ya gane ai abin da muke cewa emotional evaluation da muna kira shi psychiatric test amma sai muka ga abin kuma ya yi tsauri sosai a ce a mutum test na mahaukata sai dai a ce a yi ma mutum psychological evaluation a duba na swatation shi na tsatsi ne to duk dai still ita makarantar ta psychiatry suke suke wannan asibitin na psychiatry suke yin don wannan so idan aka auna mutum da aka ga eh, lalle wannan eh, ba na zazzai ba ne eh, to gaskiya abin da za a yi shine kuna da koda yana lasin din wuzuru da shi za za a hana shi tuki gaba daya To anan ne kuma za mu dakatar da tattaunawar har sai sabon mako mu ci gaba da ita idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin shi bakon namu ahmed umar yardu ko kwamanda road safety na jihar ogun da wakilinmu hassan umar tambuwal da maɗaukacin ma'aikatar sashen hausa na muryar amurka musamman solomon abu da ya ta muna sautin shirin baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya gaida Baba Yakubu, ga kaɗan daga cikin rayun da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Tinu sani Yunusari daga jihar Yobe, ya ce biyo ya Hausa. hakika shawarar da sanata ali indume na jihar borno ya bayar na cewa ya kamata a zabtare albashin 'yan majalisun dokokin kasar mu najeriya domin a biya na malaman jami'a tabbas wannan shawara ce mai kyau da fatan sauran 'yan majalisar kasar mu najeriya za su mara masa baya wajen ganin an yi amfani da wannan shawara na ali indume sako na gaba ya fito ne daga ado salati goma ga annabi rijau ya ce zancen da kungiyar likitocin najeriya ta yi na cewa tana buƙatar duba lafiyar kwakwalwa 'yan takara abu ne mai kyau domin wallahi wasu abubuwan da wasu shugabanni ke yi ko taɓaɓɓe iya abin da zai iya yi kenan don haka ya kamata a yi musu binciken kwakwaf don gudun kada 'yan najeriya su gwammace ma kiɗa da karatu domin ba iya gane gurgu cikin mota sai in ya sauko. ganawar shugaban nijar bazum da alkalai da masu ruwa da tsakiya harkar shari'a hakan abu ne mai kyau da ƙarshe muna fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu sako daga kawo mai ruwa bajoga da kwamarar adamu abubakar bajoga da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin rahoton ta na yau da kullum kan mamayar da Rasha ta kawai Ukraine cewa sanarwar da rasha ta bayar a wannan makon na ficewa daga kason wata babbar alama ce a fili na irin wahalhalun da dakarun rasha ke fuskanta a yankin gabar kogin Nipro a cikin rahoton tsaron sirri da aka wallafa a shafin Twitter. Ma'aikatar ta ce yanayin da janyewar ta biyu bayan kwanaki biyu kacal da bada sanarwar na nufin mai yiwuwa ma tuni da aka soma hada-hadar janyewar tun daga ranar 22 ga watan oktoban wannan shekara shugaban amurka joe biden ya yi balaguro zuwa cambodia karshen makon nan domin ganawa da shugabannin kasashen kudu maso gabas da gabashin asiya a yayin da yankin yake fuskantar kazancewar tashe-tashen hankali a myanmar da kuma ci gaba da karuwar barazana daga koriya ta arewa Biden ya sauka da sanyin safiyar yau Asabar bayan 'yar gajeruwar ziyara a Sham al-Sheikh a kasar Masar domin taron yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fi sani da COP27. hukumar ba bada tallafin abinci ta duniya ta yi gargadin cewa za a tilasta mata a dakatar da bayar da tallafin abinci ga mutane miliyan ɗaya da yaƙi raba da muhallansu a yaƙin cabo delgado a yankin da yaƙi ya daidaita a mozambique muddin ba samar da kuɗaɗe ba hukumar ta abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta yanke da tallafin a watan fabrairu idan har ba ta yi gargawar samun kuɗi dala amurka miliyan hamsin da bakwai ba. to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu idan allah ya kai ma shirinmu na dare wato tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin yanzu a madadin murtala faruku sanyin na wanda ya tayani gabatar da shirin da solomon abu wanda ya daidaita mana sauki da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe da sallama da ku da daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.